da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri da kuma fatan kunanan lahiya da wannan maraicen Juma'a uku ga watan Afrilu. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa a yau. Usman Ahmad Kabara. Da kuma ni Halima Jimarwa. Malam Usman ya eh, kamata. Shi ce ban ji ɗaya ba. Ai kai za ka yi bayani. Mutane za su ce ah eh, ina Jamila yau. Kin san aikin namu wai da yawa wai idan duka ya sai a kare na kai. Ka san eh. idan Allah ya kai mu ranar goma sha hudu ga wannan wata na Afrilu shekara hmm. ɗaya kenan da sace yan matan Chibok. Chibok kwarai kuwa. Mun ba da aran Jamila. Eh a je a tattaro mana bayanai. Tana taimakawa wajen wato wannan shiri da ake na hmm. tunawa da yan matan Chibok da aka sace. Haka yake. To dama dai kowace juma'a shirin yau da gobe akan al'adu ne da fasaha da kuma nishadi saboda haka yau ma muna tare da masana'antar fina-finan Hausa ta Kanewood. Haka ne Usman kuma a yau din za mu duba rawar da wannan masana'antar fina-finai ta Kanewood ta taka ne a zaben da ya gabata da kuma yadda za su taimaka a samu canjin da kowa yake fatan gani an samu. to haka yake halima wasu masu shirya fina-finai fa a kano dinnan sun yi rawar gani sosai a yakin neman zaben da aka yi ina kira ga masoyana ina kira ga masoyana na duniya 'yan najeriya ina kira da masoyana baki su ina kira da masoyana ina kira ga masoyana To har yanzu dai masu shirya fina-finan nan basu huta ba yanzu haka sun jajirce wajen faɗakarwa da tabbatar da cewa an yi zaɓe mai zuwa lahiya. Me yasa muke bari ana amfani da mu? har muke cutar da junanmu suna lalata mana zamantakewar mu to haka yake yau ma mun gayyato wani shahararren mai shirya fina-finan hausa wanda za mu tattauna tare da shi Hmm. To daga jin wannan waka dai ta a takun karshe kun san cewa bakon namu ɗaya daga ciki kusan in ce ya zama ɗaya daga cikin kusoshin da suka shirya wannan fim wato falalu ɗorayi nan gaba kaɗan eh halalu oh to halalu ɗorayi eh kin ce a faɗa da zai a faɗa da Hausa <laughs> to nan gaba kaɗan kuma za ku buga waya ku har ma a tattauna tare da mm, shi kai sai To kahin nan ga irin rawar da wasu masu shirya fina-finan Hausa suka taka a yakin neman zaben shugaban ƙasar Najeriya da aka yi a ranakun 28 da 29 ga watan Maris. Sunana Dauda Abdullahi Adamu Kahutu rarara. Ina kira ga masoyana. Ina kira ga masoyana. Ina kira ga masoyana. Ina kira ga masoyana. Ina kira ga masoyana. Ina kira ga masoyana na duniya 'yan Najeriya. Ina kira da masoyana baki su. Ina kira ga masoyana. Ina kira ga masoyana. Ina kira ga masoyana. Ina kira da masoyana. Ina roƙon masoyana da su zaɓi janar muhammad buhari a matsayin shugaban ƙasa a najeriya shi ne wanda zai kawo canji da ci gaban najeriya najeriya sai buhari sai buhari sai buhari sai buhari sai buhari sai buhari sai buhari sai buhari sai buhari sai buhari sai buhari sai buhari sai buhari sai buhari sai buhari shi za mu gwadawa. a matsayin shugaban ƙasar najeriya a jam'iyyar apc daga sama har ƙasa apc sak sak sak sak sak wannan saƙo ne daga masu shirya fina-finai na kanewood yawa amala usman masu saurare za su ce eh. apc apc amma mutane su san cewa daga cikin ba mm. duka yan kani wadin bane ke yawa ke goyon bayan buhari a mm. lokacin zaben eh. akwai wasu daga cikin su waɗanda su kuma kamar su sani eh, danja ko sani danja da nashi yawa su ma sun yi nasu sun yi pdp na yawa to da yake har yanzu dai da sauran zaben gwamnoni a gaba da kuma na yan majalisun jihohi a najeriya dai to wanda kar a manta ranar 11 ga wata ne fa za a yi shi na afrilun nan da ake ciki masu shirya fina-finan hausan ba su huta ba kuma suna ci gaba da jan hankali da faɗakarwa game da yadda za a fuskanci alƙiblar shi kanshi zaben mai zuwa don yin zaɓe mai kyau a kuma kaɗa kurai a cikin lumana halima wai shin me yasa muka yi faɗa da junanmu a baya har muka jikkata kawunanmu me yasa muke bari ana amfani da mu har muke cutar da junanmu suna lalata mana zamantakewar mu da tanadin da muka yi domin gaba. Dole ne mu farga mu zamo tsintsiya maɗaurin ki ɗaya domin kanmu ya waye. Tilas ne a zaɓe na gaba, fuskanci al'ibla mai kyau. Za mu iya kaɗa ƙuri'armu ba tare da tashin hankali ba. Za mu iya yin zaɓe ba tare da mun cutar da junanmu ba. Domin mu sami kyakkyawar makoma. Mu guje wa tashin hankali. Mu kaɗa ƙuri'a cikin limani. ita ce babu tashin hankali jefa ƙuri'a ka cikin lumana. Basa ta aso bari jikala maina soyayya ta ni ke ba sabawa. fitar magana ta fito fili idan an gwada mana ba sa jam ko mu shigar 'ya'ya asali. Malam Usman mm. lallai an yi tsiya. An karye eh, kuma an yi faɗa da mai eh, ɗora eh, ƙashi. sai a hankali ɗori. Wai mai ka lura da shi a ɗakin na wannan kiɗi da aka sa. Ai abin da ya ba mamaki da na hango tef na rawa na ce to lallai ki. Basko ma na daga na ce ni yare ke A ni dai ni ban motsa ba amma kai ka motsa. A kima ba ki yi rawa ba amma kin yi yaren gaji. <laughs> Sai na ga ga Basko ɗan ƙasar Yugoslavia mm. ga tafarra ɗan ƙasar Ethiopia mm. kai Najeriya ni Niger. To wani kiɗa wani yare kawai kiɗi shi ne ce kiɗan wani yare ke ji <laughs> bai da yare ke <laughs> to shi yasa kowa yake ji ga kai yawa to haka yake Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare yanzu haka dai muna tare da Halalu ko Falalu? Eh, Falalu. To, za a Najeriya eh, Falalu, a Nijar Halalu. A dai Halalu zan ce, eh, malam eh. malam Halalu dore yanzu haka muna tare. A ce ma ya faɗa da turanci ya baki zamu da ce ba. Cai Falalu, cai Falalu, falalu, falalu, falalu. <laughs> Yo, to malam Falalu salamu alaikum. Wa alaikum assalamu hajiya. Yawwa. Falalu, barka da warhaka. mana muku barka kadai yawa kamara ina gaisuwa malam falal ya ayyuka ya ayyuka alhamdulillah ya kokari to alhamdulillah Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a amin da alfarma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam Ya wato ya zabe kai zabe alhamdulillah mm. zabe ya fitar da mu kunya Allah ya bada nasara abinda ake nema an samu mm. farin ciki bai iya musantuwa a halin da ake ciki yanzu a cikin Najeriya. Hmm. yawwa dama abin da za mu tattauna a kai kenan kuma Malam Usman ya hmm. kowa yana cikin murna kuma saboda an samu canji to amma yanzu ya kake ganin kowa wata irin gudunmawa kowa zai iya badawa domin canjin ya tabbata canjin ya tabbata musamman masana'antar Kannywood canje-canjen suna da wahala dalili abin da aka ce ya samu lalacewa tsawon shekaru lokaci guda a zuwa ce za a canja shi zai yi wahala hmm. kalubale ne ga ita masana'antar kanta da kuma ita gwamnatin da ta karɓa yanzu hmm. babu ba za ka yi ranka a yanzu ka ga canji a kurkusa ba saboda gyara ne a gaban janar muhammadu buhari abin da yake bukata a yanzu an yi addu'a allah ya karba an samu nasarar da ake bukata kowa a zuciya ya tabbatar da cewa muhammadu buhari mutum ne wanda yake yana da sanya ya wajen gyara ma kasar da dukkanin wani abu da ya lalace bangaren tattalin arziki lalacewar al'umma lalacewar abubuwan ci gaban rayuwa na kasar to muna da yakinin muna da tabbas zai kawo gyara a wannan bangaren to abin da ya kamata al'ummar najeriya su gaba shine addu'a yadda suke masa addu'a allah ya bashi nasara to su kuma dora ci gaba da addu'a cewa Allah i bashi ikon gabatar da waɗannan abubuwa cikin amana da adalci. Hmm. Eh, to malam falalu ne ce maganar fina-finan hausa ah, kuna ɗaya daga cikin wayanda kuka taimaka wurin ba da ah, gudunmawa wurin yin kamfe kenan lokacin da ake yakin neman zaɓe ah, wanda kuka fidda har a bidiyo kowa yana cewa masoyansa su so jam'iyyar buhari su so buhari menene eh. za ku yi ku a ɓangaren ku wanda za ku tabbatar cewa harkar fim ta zama sana'a ta sosai bayan da mutane ke kallonta a matsayin shiriri ta ake ba to abin da za mu iya yi muna yi kabara kusan ba za ka ce alal misali duk mutumin da isan fim ya san daman sana'a ce sai dai kawai in yana masa kallo a bangaren sa na cewa shi a gurinsa ba sana'a ba ce to sai kalla mm. alhamdulillah ko gwamnatin baya da ta shuɗe za mu ce mata cutar ɗaya dalili saboda ta yi taimako bangaren yan fim wasu an taimaka musu da kudade wasu an taimaka musu da zuwa makaratu a yanzu ma ana kan yi wa wasu kuma hmm. ita ne gwamnatin bayanci so abin da dai muke bukata a ita wannan gwamnati ta kalli masana'antar fim ta dawo mana da martaban mu da aka rusa mana ita da ta nuna wa masu zuba hannun jari manyan mutane da suke zuwa suna daukan kuɗaɗen su suna kaiwa waje suna yin wani abu da waɗanda waɗanda suke karuwa da abun mutanen bayan kasar ta bane su zo su kalli wannan masana'antar tamu domin kuɗin da yake ciki yana da yawa ba mu ma samu komai ba a inda aka basu mm. in gwamnati ta shigo ta saka hannunta ta kuma nuna wa mutane martabar sana'ar ta nuna musu cewa akwai kuɗi a ciki kuma ga ta inda za a nemo su aka fitar da tsari saboda tsarin mu a hannunmu zai mana wahala in ba gwamnati ta ba da tsarin ba mm. eh a eh wato ina son tambaye ka kana ɗaya daga cikin mutanen da aka kwasa kwanan nan kamar ina jin ko gab da tahowa ta ƙasar nan naji cewa za ku tafi India har ma ina jin mun yi sallama da kai lokacin ku nawa kuka tafi kuma waye kai ku me kuka je yi a India din eh mu mutum goma sha tara ne gwamnatin bullo jonathan nabi ta me ake cewa ne shiwa fi ne bangaren project ad nollywood su ne suka ɗauki wannan nauyi to alhamdulillah ta wannan bangaren za a ce sa ta taimaka wa yan amma kuma ba shi ainihin abin da ake bukata ba saboda inda yake ciwo yan fim to a kwarya shine bangaren satar fasaha wanda alhamdulillah a cikin kamfanin bari ya ce duk wani abu da yake gurbatacci da zai za a shigo da shi ta sannan ko za a fita da shi zai yi kokarin ya ga ya tafi din wannan abu to muna da yakinin cewa dan fim ya sa a ransa in Allah ya da farisi ya zo karshe saboda zuwan Buhari daman zai kawo da duk wani corruption ne da duk wani abu da yake batacce alhamdulillah wannan gwamnati za ta saboda iya kuka mun shigar a wancan lokacin cewa ga halin da muke ciki ainihin ita hukumar ma ma'ana wadda aka gina ta domin kula da farisi din ba ta aikin kawai duk muna daukan kuɗin mu muna biya ne na cewa mun biya kuɗin da za a kare mana martaba fim mu kwakin ba a iya aikin saboda a wajen lokacin mutane yan gaɗa ne suka fi yawa ba ba ta san aiki sai dai kawai samu kuɗi amma ka duka ce ga bukatar za a ce to ku bari sai mun kamo ku gaya mana in mun kamo mun zo mun faɗa tun da ka ta kai mai shin kai da zaka fita da jin kamo hoton da jiki babba kuma ne kuma ta zama lalace saboda ita ba ta da jiki kama wannan shi muka tura wa wasan baya a kan ta kuma da su sai da bangaren taimakon na bangaren karo ilimi da wasu abubuwa da kuma ba mutane wasu da cikin mutum an samu alhamdulillah wannan shi ba ka wani tura

a na ji habbar na ya haƙuri ya haƙuri ya haƙuri eh, makwabcin ki hawa eh sosai sosai eh ina gaida hajiya hawa garba eh. biryal to ga kaga malam falalu malam ɗanladi to na gode na kira ku ne na sha gwada ba na samun ku Oho to yanzu ka gwada ne. Yau an dace. <laughs> Yau wato tun da eh, ka dace a sai kayan magana da falalu ɗorayi ina. To ya eh, kaɗa mu da shi mai magana to. Ga shi nan yana eh, jin da <laughs> ai. Malam Falalu. Na'am Malam Lali. Hello. Ina gajiya lafiya. Lafiya lafiya Borno. Eh, alhamdulillah bayo lafiya kala wallahi yawa to Allah Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka muku da alheri kun yi rawa gani amin mun gode mun gode mun gode yawa to mun gode kina na sai magana da ku to ya sunan shi honorable kawo honorable kawo to a kawo honorable kawo hmm. yawwa a hajiya honorable kawo kana lahiya eh to an gaishe kana kana kallon fina-finan hausa kash honorable kawo eh to ga kira daga sokoto malam falalu salamu alaikum ake magana daga sokoto mai suna muhammad bello ali Emil goma a karamar hukumar mulkin Bodin ga jihar sokoto la ni dai na rike malam muhammad din hmm, eh, bodinga eh ga ah, eh, to malam muhammad muna jin ka <laughs> eh muna ji muna jin ka muna jin ka eh. eh, na ce ina taya janar muhammad buhari da samun wannan mulkin hmm. kuma yana mace fatan alfisi allah ya taya shi riku Iya, wato kana kallon fina-finan hausa eh ina kallon fina-finan hausa ka san ka san falalu dorayi ha falalu dorayi hmm. ba zan fahimce shi ba gaskiya to gashi nan gashi nan to gashi nan gashi nan yana jin ka a waya tambaye shi shi waye to ina tambayan a bani shi eh, yana jin ka gashi nan ai duk muna tare da duk muna tare ina tambaye shi wane ne falalu dorayi to malam falalu dorayi wane ne falalu dorayi malam eh, malam da falalu dorayi darakta ne na fina Hausa masha Allah hmm, haka eh, kuma kuma ne sai na ga kamar wani eh, lokaci kamar yana wasan barkwanci ban dariya ko kamar wasannin da yake yi kamar da irin wasanni ne yake yi na harkan fina-finai to kaji kamar wani fina-finai kai ma tambayar mu ta gaba irin fina-finan da yayi <laughs> to ainihin eh, irin fina-finan da yawa wanda ke fatarwa da burgewa to ne ya bada umarni ba eh mm. kaga sai eh, ni sai in kalla eh yawa to falalu kana jin shi Na'am. Eh yana son ya ji wa'anne fina-finai ne kai aiki a kansu. Eh fina-finan da ne aiki a kansu ai suna da yawa. To wasu daga ciki. Amma dai kai tsaye tun da dai a Sokoto yake kuma Bodinga. Eh. Eh ne zo cikin kasuwar Sokoto kawai ce a bashi fina-finan falan ɗorayi da suka eh. fito a 2014. Eh. Dan ba saki fim a 2015 ba. Da pass. Eh. Wani hazan te eh. basaja. Basaja ko? Basaja ta kun karshe fa. saja ko? Eh. Eh. <laughs> to ya ji ka <laughs> yawa to mun gode kware malam muhammad budin ga yawa ga kira daga kaduna kira daga kaduna a na, na ga taf ya ce a a a na ga mhm. ya yi tutsu layi mm. yawa eh. malam falal ni da har yanzu na ji kun an tura ku kun karo ilimi amma har yanzu ban ji ku me za ku yi ta bangaren ku ku canza abubuwan da za su kawo canjin da duk wani ɗan najeriya ke mm. yawa ke ke fatan gani mm. haka eh ga jigawa to tana to a malam falalu gaji gawa gaji gawa to salamu alaikum wa ke magana to ina wa falal dorayi fatan alkari ubangiji Allah ya sa ya koma lafiya amin amin amin wannan darakta ya cire tuta a Najeriya eh kenan ka san fina-finan shi daga amadu kafinta kofar garin bulangu eh. ka san fina a a amadu kafinta kai saurin ajiye waya to to mala eh to to ma eh, to ma amadu kafinta na gode to mun gode kwarai ga kira daga kaduna salamu alaikum wa ke magana daga kaduna ina magana ne da Sa'adu mai kemis daga Kaduna, Najeriya, Tufa Zaria. To Malam Sa'adu muna sauraron ka. Barka dai Sa'adu. alhamdulillah ina muku barka da waraka ina babban bako kuma barka da zuwa to muna amsawa shi ma yana jin ka ina godiya sa'ad na ji irin kokari da mutanen ku suke yi kuma ƙara faɗakarwa da kuke musamman wajen wayar da kan al'umma dangane da wannan hali da muka tsinci kanmu a ƙasa da faɗakar da jama'a don fahimta kuma alhamdulillah muna kara musu godiya kuma jama'a sun gane kowa ya ji a jiki an kuma kawo canjin da ake nema kuma muna kara ma shugaban ƙasa sabu godiya da wannan nasara da ya samu muna kara mushi murna kuma muna musu fatan alheri Allah kuma ba da sauran jagorori za su dafa masa da nasara na ina fatan hukumomin ku da jama'a ku za su ba da gudunmuwa wajen wajen ganin cewa sun tallafa ma shugaban kasa da wayar da kai su gaba da kamar yadda kuka saba insha Allah da fatan Allah ya sa a tashi lafiya Allah kuma ya bamu halin kai ya zauna da kasar mu lafiya Nijar ma Allah ya ba ta zaman lafiya amin amin amin malam Sa'adu daga Jigawa mun gode kwarai ga yawa ga kira Azariya ka ina Jigawa ga hmm. kira daga Kanan Dabu Salamu alaikum. Kanan Dabu sunana Lawan Simandi daga nan Shar'an Layin ABS. awar sai mande hmm. lallai <laughs> to muna jin kai fatan mu dai muna nuna farin cikin mu an yi zaɓe lafiya kafin da yawa falal ya dorai bayani eh. wannan ni a kuma sabon gaisuwa ta ga janar buhari baki ɗaya ga mu da familin ABN da mutanen sharda to yanzu sai ka je ga batun fina-finan hausa hmm. kuma hmm, ina ɗan kallon fina-finan hausa kuma ni yin da burge na kusan kowane fim Mm. sai na ji an ce filal iya tsoron ya yi gaskiya abin yana dan burge ne fiye da inda ake zuci. to adalla to masha Allah kaji malam ah, ina godiya a makoci ya ne mutumin sharaɗa makocin mutumin dorayi dorayi ne haka kalo ne ba eh. Eh, gaskiya ne gaskiya ne ne. ne. Eh, ne. na gode a sharda na gode sosai wallahi. Muna godiya yawa Malam Falal ga dai kira daga jihar Kebbi. Salamu alaikum ake magana. Ina magana da Usman Ibrahim Yaldu daga birnin Kebbi. To Malam Usman Ibrahim Yaldu ga ka ga Falalu Ɗorayi. ina masu malam falalu murna da cin janar Muhammadu a akan zaɓe da kuma kokarin da suka yi. Mm. to gaskiya muna godiya mun gode sosai malam usman kuma gudun zan ba su a kan magana fasaha da kansu game da suna hmm. fasirin ra'ayin wasu suna fassara da yaran hausawan mu abin gaskiya hmm. ni na ina jiya haushin wannan abu. kuma ina fatan wannan gwamnatin da muka samu a cikin wannan lokaci da ya soke waɗannan abubuwan da ke faruwa a cikin ƙasa ta najeriya saboda matasa su samu aiki kuma su zama kasashe na kwaikwayon mu ba mai kwaikwayon kasashen wasu ba hmm. don saboda abin da ke faruwa yanzu ba ci gaba ba ne gare mu mu hausawa muna kwaikwayon fasaha ta wasu yan san mu waɗannan abubuwa a cikin gidajen mu Najeriya dukkan wani mai kallon zuwa na Hausa ya san ba a ci gaba ba kuma ko kuma mai jin Hausa ba ci gaban mu ba ne. yan dayawa su ma suna yi domin ci gaban kasar su ma ya kamata mu yi domin ci gaban kasar mu na gode kwarai Allah ta ka da alheri to muna godiya muna godiya yawa to malam falal kaka gaji dai ga kira daga zaria salamu alaikum wa ke magana wa alaikum salam hajiya suna na musa da ke garin kwangila zaria ina muku fata alheri baki daya to malam musa muna amsawa kai ma muna maka fatan alheri yawwa tambayar da nake mashi shi a kai da shin wata hikima ya bashi ko kuma a lokacin da ya shirya fim dinnan na ba saja shin wani irin abin da ya samu daga gudunmawa waɗanda suka kalli fim din suka yaba da waɗanda suka kalla suka nuna cewar ba haka ba wani irin abu ya ji a ra'ayinsa sannan kuma magana na biyu a ina matsayin da ake ce suna da matsaloli ta wurin yadda suke shirya fina-finansu ba daidai ba a ta sa tufafi za a ga tsirara tsirara da sauran abubuwa ne na gode mun sha ke garin kwangila zaria to mun gode kwarai to malam falalu kaji jigawa da kano da kaduna da yawwa to yanzu sai ka amsa wannan na karshen ka sai mu koma ga sauran bayanin da waɗancan suka yi to kaji tambayar da yi tambaya ta farko yace wai wace gudunmawa muka samu game da wanda suka kalli ba sai a cewa ah, a a yace a yanda ka samu eh, basira shirya yawa ta ina ka samu basira da hikimar eh, shirya ah, wasan basaja. basaja ai basira Allah ne ke bare ta kamar mutum ne zauna kirkiri abu a kirkirin jirgin sama a kirkirin mota a kirkirin kowa da irin basira da Allah ke bashi labari yana zo maka ne ta wata hanya da ka ji labari ko kuma ka kalla a wani abu ko kuma ka abin nan wani kakan kwafi wani abu daga bikin wani abu ka fitar da wani abu mm. wani kuma kakan ji labarin ne a irin gidajen rediyo wa'annan da ake bayarwa wani kaza ya faru a guri kaza kawai sai ka ji labari ya tasan maka su kuma ba mutum ɗaya ne yake da labari ba akalla kasara za a haɗu tsakanin shi daraktan adam ya zango da kuma marubucin eh, ibrahim birniwa za a zauna ne to ga yadda idea take ga kaza ga kaza wajen mutum kai sai ka samu kan mutum hudu ko biyar sannan za ka kirkiri wannan labarin ya zama ma ya zama labari to ba mutum ɗaya bane abu ne wanda yake kowa zai kawo nasa shi sai ga abin yana nema sai ka ringa a to wayannan wani tunanin su ne ko ba da wannan abun wani tunanin mutum ɗaya ne ba za ka samu wannan abun ba dole sai an haɗa wane ya kawo wane ya kawo wane ya kawo sannan ainihin shi jagoran marubutan ya tafi zai ta faman zuba abin da Allah ya hore masa aka hmm. har zuwa nan gurin. Eh, yawa sannan kuma ya batun cewa kamar irin sukan lamirin da ake wa wasu wasannin hausa da ake gani kamar wai tsirara tsirara hmm. irin rawa-rawan nan da mutane ba suke ganin ba al'adar hmm. hausa ba ce to me za ka ce a kai wannan gaskiya ne wannan ya zama kamar ina ji kukan kura tsakaninmu da masu kallo ina ka ce kukan kura shine yadda ka ji cewa ka za ka ji shi gobe wannan abin ana ta faɗar tsakanin yau wajen shekara goma sha wani abu ana zantar nan kananan kaya sutura matsatsu waye waye abin da za su duba kullum kakan yi fim ne akan kakali atmosphere da kuma situation na gari ko kuma ya rayuwar mutane take ba ta nai dukkanin al'umma hausawa sun lalace ko wani abin nan ba kuskuren da ake shi ne fim ɗaya ne yake fitar da irin wannan sarakin sai a ɗauki shi kaɗai saboda shi tasiri sai a yi ta sukan wa'yancan fina-finan da su kuma sun zo da wa'yansu abubuwan da na ɗabi'un hausawa ne kyawawa sai a ki magana a kansu. Hmm. Hakika duk lokacin da aka ce fim an fitar da wani tsaraici ko wani abu na zaki ga ya yi suna a gari. domin kuma akan nishi a matsayin shi da ya suna a gari a soke shi a sai a ci gaba ɗayan kuma lalattu ne finafinan kuɗi kuke ba ta kyau bayan kuma a gefe in an samu fim guda biyar waɗanda suke da nuna tsaraki za a samu guda ashirin waɗanda su kuma suna killace tsaraki ne me yasa ba za a yi can wanda suka yi finafinan gyaran tsaraki da waye waye ba da yadda ɗabi'ar hausa ke kyawawa a yaba musu sai kuma kullum a koma akan cewa ai na finansu da suke yi na ɓata tsaraki ne ko na kaza ne na kaza ne wannan ba shi ne abu na ɗin kuma kalubalen ba zai tashi ba saboda an kan society ɗin ma yawa malam falal yawa shi wallahi eh, shi da kan shi daga yaji kiɗin nan sai ja birki ya ce kai na san lokaci eh. yayi mun gode kwarai malam malam halalu eh. <laughs> yawa ta faɗa da nijar muna godiya kwarai mun gode da ka bamu dama muka tattauna da kai muna godiya sosai Allah ubangiji ya ƙara hikima da basira mun gode sosai amin amin na gode hajji halima na gode kamar to muna godiya falal yawa su ma duk waɗanda suka kira suka taimaka mana mun gode kwarai yanzu a madadin Usman Ahmad Ahmad Kabara. Da tafarra girma tafarra wanda ya ba da umarni ya haɗa mana sauti sai kuma injiniya mu Mr. Vasco ni Halima Jumaro ke ta sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.